أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawa مسلمي منكسن kasance muna zance akan ababen da muka yi zance idan abu yake sarkakakken abu ne sai ya zama najasa ya samu wannan abin to ya za mu yi mu sarkake shi mu yi bayani akan haka muka shiga cikin bayanin wasu matsaloli ina ji matsaloli wurin goma sha biyar ne mun yi bayanin matsaloli guda shida muna cikin bayanin wayannan matsaloli cikin wannan mas'aloli yau matsala na bakwai da za mu yi zance a kai zuwa ƙarshen wannan mas'aloli shine cibi ko kwano ko kobi da sauran ababen da yake ake ajiyewa restaurant wurin cin abinci sawa'an wannan wurin cin abincin da aka yi na musulmai ne ko ba na musulmai ba ne matukan mutum baka da yakini cewa wannan kayan da aka ajiye aka shirya na cin abinci najasa ya samu wannan kayan to wannan ababen duka da aka ajiye mai sarki ne matsala na takwas Shi ne ababen sha da yawa kenan kamar fanta da ire-irensu matukan asalinsa halali ne kuma baka sani ba cewa wannan ababen abin ruwa yau da ake sha ya taba jikin kahuri ko bai taba jikinsa ba ta wannan abin sarkakakken abu ne ba za ka mai hukuncin cewa don kahiri ke aiki wurin saboda shi na jasa ba ne matukan baka da yakini cewa ya taba jikin kahuri to wannan sarkakakken abu ne haka matsala na tara ababen da ake yi na ci ko na sha ko wannan ake sa cikin abin sha kamar shuga ko chocolate da ire-irensu wannan wanda suke ba musulmai ba suke wannan abin marmarin idan mutum baka da yakini cewa ya taba jikin kahuri to wannan abin sarkakakken abu ne haka matsala na goma hatsi ko ababen da mai ake ci wurin abinci kamar salad da ire-irensu Na'ana da ire-iren wayannan lamura da kayan marmari kamar mango ayaba da ire iren su. wannan kayan na marmari da yake wanne yake ba musulmi ba shi yake sayar da wayannan kayan matukan baka da kini cewa wannan kayan marmari ya shiga cikin najasa ko najasa ya samu wannan kayan ko da yake ba musulmi ke sayar da wayannan kayan ba da wannan kayan sarkakakke ne sai dai mutum ka samu yakini cewa me najasa ya shiga cikin wayannan kayan haka halwa yau matsala na goma sha daya mai ta ake sayarwa sawa'an mai ne na dabba ko ba na dabba ba matukan mutum baka da yakini cewa wannan mai najasa ya shiga ciki to sarkakakke ne matsala na goma sha biyu kaya wannan ake ba wannan yake ba musulmi ba ya gyara matsalan ka kai makahuri yadi ya dinka maka mai tufa ko ka ba shi motanka ya wanke matukan baka da yakini cewa wannan eh, yadi da ka bashi ya dinka maka riga najasa ya samu wannan abin ga wannan yadin da ka basa matsalan ya yi zufa zufa ya zuba kan wannan mai yadin da ka bashi to sarkakakke ne kamar da ka bashi sarkakakke haka za ka karbi abinka sarkakakke ko mota ka bashi ya wanke matukan baka da yakini cewa mai najasa ya samu wannan motan to wannan mota ma da aka ba shi wanke sarkakakken mota ne haka halwa yau matsala na goma sha uku kaya so dewa da ake ba masu wanki su wanke masalan wannan ke unguwanku kahuri ne shi ke muku wanki shi ke muku guga idan ka ba shi halwa yau baka samu yakini cewa wannan kayan da ka bashi najasa ya samu wannan kayan ba sarkakakken kaya ne kamar da ka bashi yana sarkakakke haka za ka hanshi abinka sarkakakke matsala na goma sha hudu wannan shine karshen matsala na ji mun goma sha biyar goma sha hudu shine barodi da ire-iren abin da mai ake gashi wannan yake wannan yake ba musulmai ba suke wannan aikin matukan kasan asalin wannan abin da aka dafa wannan aka gasha wannan burodi da shi sarkakakken abu ne to sarkakakke ne shine mai wannan alkama da aka mai gasa wannan burodi da shi ba na jasa ciki to ko da kahuri ya dafa shi matukan baka samu yakini cewa najasa ya shiga cikin wannan kayan tukun aka gasa wannan burodi da shi ba to sarkakakken me burodi ne za ka yi kashi da ire-iren wannan kamar keki da ire-iren wannan ababe da ake gasawa wannan shine karshen matsala da zance da za mu yi kan najasa menene najasa mun zakara ababen da suke najasa bayan haka muka ambata ya ake yi muka yi zance cewa ya za abin da yake sarki ne mai ya zama mai najasa bayan haka idan abu ya zama mai najasa ya sami wannan abin ya za mu yi mai mu sarkake wannan abin na ji zancen da za mu yi kenan a yau shi ne babin da za mu shiga yau za mu yi magana kan abin da ake ce musu mutahirat ababen da me suke sarkake abin da yake mai ya zama mai najasa wannan ababen da za mu ambata su kaman guda goma insha Allahu yau za mu ambata lamari guda uku sauran insha Allah sabon saduwa da za mu yi za mu yi zance a kansu ina ji dukkan abin da yake mai sarkakakken abu ne sai zan mai najasa to wannan ababen duka akwai hanyar da za a bi a sarkake su abin da kuwa suke sarkake ababen da yake mai sun zama najasa shine na farko ruwa na biyu kasa na uku rana na hudu wannan abin ya juya a kan suransa ya zame wani sura daban shi ne mai kamar tabu ya zama mai najasa to wannan tabun idan muka kona wannan tabun ya zama mai garwashi ko ya zama toka to ya sarkaka to za mu yi zance kan wannan lamura guda hudu da muka zakara muka ambata in lokaci ya samu hamuna a sabon saduwa da za mu yi muyi zance cewa ko kuwa abu a fidda shi in inda yake a sake masa wuri ko musulunci musulunci kuma yana sarkakar da abu shine kahuri zama zama musulmi a kan ra'ayi da yake mashhuri na mazhab ahlul bai cewa kahuri kamar da muka yi zance na jasa ne izai musulunta mai ya sarkaka ko kuwa a yaro ne aka haifa idan aka samu ɗaya cikin iyayensa musulmi ne to me zai bi wannan idan uwarsa ne ita ce musulma to zai bi mai uwarsa yaron ya zama sarkakake ubansa ne haka nan sa'an nan lamari da ke baya eh, abin da yake mai najasa yanda mai ake mai a sarkake shi bayan haka abinda muke ce ma istibra'i abinda muke nufi da istibra'i nan shine mai izan wani dabba ya ci bayan garin mutum bayan gidan mutum kashin mutum har zuwa wani lokaci ya zama na namansa ya siro da wannan abin da ya ci kashinsa ya yi karfi to akwai fatara da ya kamata mai a tsara wannan dabba babar ya fita ana ba shi abinci halme ya sarkaka izan musulmi kuma ya bar inna yake shin kayan da ya bari za mu yi ma wannan kayan hukuncin kaya ne sarkakakken kaya ko ba sarkakakken kaya ba ne to wannan shine muke ce mai ba. wannan za mu yi bayani akan wayannan ababe guda goma Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda shine na farko cikin abin da ya yake da muhimmanci a cikin sarkake abin da yake ya zama najasa ko sarkake najasa shine mai ruwa ina ji wannan ruwa ababa da yawa da yake mai suna zama najasa ana mai a sarkake su da ruwa saboda muhimmancin ruwa da dauru da rawa da ruwa ke takawa a wurin mai sarkaka ababa za mu yi zance a kan mai nau'i nau'i na ruwa domin sanin wayannan nau'o'in yana da muhimmanci kwarai a cikin fahimtar wani ruwa ke sarkake ababen da yake najasa wani ruwa ne mai bai sarkake abin da yake najasa shine na farko sun raba nau'i na ruwa zuwa mai guda biyu muna da ruwa da muke ce mai mudaf muna da ruwa da muke ce mai mutlaq yani ruwan da muke ce mai mudaf a takaice shine abin da mai ba ce mawa wannan ruwa ne masalan yau ruwan kamar fanta ko ruwan inabi ba ka ce mai ruwa idan ka ce ma mutum kawo min ruwa in sha bai zuwa ya doko maka ruwan inabi ya kawo zai je do maka wannan ruwa mai da muka sani ne shi ake ce ma mai ma'ul mutlaq amma mudaf shine ruwan inabi ruwan ruwan eh, fanta da ire iren su ruwan mango da ire-iren wayannan lamura to idan muka zo wannan ruwa da muke ce mai mutlaq yani shine abin da aka ce ruwa wannan me ake nufi za mu same shi ma me sun malumman fiko sun rarraba shi zuwa nau'o'i guda hudu shine muna da ruwan rijiya muna da ruwan korama ruwa mai gudu muna da ruwan sama yani adari sa'an muna da ruwan da yake kwance bai haraka to shi wannan ruwan da yake kwance bai haraka shi ma me an kasama shi zuwa gida biyu yani shi ne ruwa mai yawa da ake ce mai kur da mai ruwa mai kaɗan wayannan nau'o'i na ruwa da muka mai muka rarrabe tsakaninsu kowanne yana da hukuncinsa yani idan ruwa ya zama ruwan rijiya menene hukuncinsa ruwan korama ruwa mai gudu menene hukuncinsa ruwan sama menene hukuncinsa ruwan da ke kwance izan da yawa ne menene hukuncinsa izan kadan ne menene hukuncinsa ina ji wannan abin da za mu yi bayani kenan a sabon saduwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar da mu da alkhairi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu